kernel panic <coughs> irin wannan matsala take faruwa idan ka yi upgrading ɗin linux kernel musamman ubuntu za ka kana samun irin wannan matsala wani lokaci a ɗan iya cewa ubuntu 16 za ta dinga baka wannan error message ɗin cewa kernel panic not syncing idan ka taɓa samun irin wannan matsala to wannan tutorial ɗin ya kamata ka ganshi. Okay. ok yanzu dai ba na kunna kwamfuta ta ga take kawo min tana kawo wannan error message na canal fanek to abinda da zan yi shine zan kashe kwamfuta ta fawa batun ɗin ma kawai in karen ne kashe ta sai na kunna kuma ok amma yanzu ba zan zaɓi ban ta shiga da kanta ba zan tafi advance option for ubuntu da na shiga first abin da ya fara kamun shine latest canal ɗin da na yi installing wanda shine 4.10.0 minus 40 yana to ba shi nake so na shiga ba zan shiga na ƙasan sa ma'ana idan bashan tu ne da ni a sama to bashan wan zan shiga kenan na ƙasa zan shiga recovery din na kasa da abin da na kenan hmm, tana buɗewa yana da kyau a ce ka samu takarda ka rubuta latest kernel version number ɗinka domin za ka yi amfani da shi a ciki ke ba ta gama yauwa yanzu da ta kawo wannan cover menu din sai mu tafi root drop to root shelf enter sai mu continue yanzu zan yi remounting din root file system ina to read write mount minus or remount comma rw forward slash mm, zan sake maimaitawa kawai yauwa yanzu kuma zan yi creating din boot image na wannan latest canal din wato 4.10 4.10.0 minus 40 wanda bai yi ba dan ya fahimta make any term file stem minus o forward slash board 4 slash any term that image minus canal version number the letters din and our case din ne 4.10 4.10.0 minus 40 minus generic shi ne latest canal dina wanda ya bani matsalar shi zan yi amfani da shi a nan wajen sai ne space na sa canal number din no. 4.10 minus 4.0 minus 40 generic ok idan na rubuta wannan na zana enter za ta je min creating din boot image din na wannan kanal din ta kada mu da wannan message da take kawa wani issue ne da ni akan hard drive din Okay, tana can tana making ɗin wannan board image ɗin yawa yanzu da ta gama zan yi updating ɗin google folder ɗina wanda motion mun san cewa google folder ita ce ba da dama take connecting ɗin abin da ya kamata ya fara kunnuwa a system kernel going to mountain system mountain file system zan yi update group yanzu kun ga babu wata error har ta cewa found linux image na karshen da na yi upgrading wanda na gyara ko na haɗa boot image ɗinsa yanzu zan sake yi na group 2 kawai dan na yi nan ya tafi daidai daga yanzu kuma kuma ya yi daidai to zan yi rebooting ɗin system ɗina wanda yana da tabbas ko kuma ina ce yana da 95% na shi ɗin cewa system ina za ta kunna lafiya ƙar ba matsala ke bayan ta yi rubutin takardar na kuma ka ta kawai ta zaɓi default option which is ubuntu kuma ka san ne latas kanal ɗin yanzu mun shiga yanzu babu wata matsala da nake iya gani mhm, ta fara lodawa okay yawa nan tana loading komai yana faruwa lafiya ƙalau. <laughs> Za ta gama? Yawwa duk wannan dan abubuwan. Sorry mana hajiya. wani abu ne mai wahala ba yanzu za ta ƙarasa in ok yawa ta a yanzu zan sa password dina. to yanzu zan tabbatar da cewa latest canal ɗin na samu dan yi amfani da uname minus r na ga canal number dina. kaga na samu 4.10 minus 40 generic wanda shine canal ɗin da na gyara yanzu kun gani na screenshot ne da na yi attaching da ƙarshe na tabbatar cewa cewa kanal ɗina ya gyaru kenan ina da latas canal ɗina please subscribe ku yi liking ku yi share in ka samu wannan bidiyon ta amfana da kai wassalamu alaikum